الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإسان إلى الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتشيق آه، بدك راتمنا نحو na nahau بن مالك a yau insha Allah za mu yi darasi na ashirin da biyar haka ne kuma za mu tashi kana wa akhawatuha wato kana da ‘yan uwanta kana wa akhawatuha suna daga cikin annawasir ma'ana nawasikhul ibtida suna lalata tsarin mubtada wal kabar sai su mai da shi wani abu daban a can baya mun karanta mubtada cewa suna ne da ake masa rafa khabar kuma suna ne da ake masa rafa shi ma sai mu ce zaidun qa'imun to don kana da 'yan uwanta suka shiga wannan jumlan sai su canja ta daga wannan tsarin ita kanan sai ta yi wa sunan farko raf'a amma ta ce masa sunanta khabar din a masa nasaba sai ya zama la khabar din kanadi maimakon zaidun qa'imun sai ka ce zai kana zaidun qa'iman kana zaidun qa'iman to aka yin su asbaha da amsa da abaha da sauransu kamar yadda zamu karanta to irin wannan ana ce musu nawasikh ma'ana suna shafi aikin mubtada idan suka shiga akan mubtada wal khabar to nawasikh ba kana wa akhawatuha ne kawai ba akwai irin su inna wa akhawatuha Zalla wa akhawatuha da af'alul muqaraba da irin su la annafiya lil jins sukan zama af'al kuma sukan zama huruf al af'al sune kana wa akhawatuha irin su dhalla bata asbaha amsa Abaha. irin su laisa da tsara sannan kuma akwai zanna wa Akwatuwa su ma duf af'al ayyuka ne irin su zanna irin su ittakhadha su akhadha da sauransu sannan akwai kuma abu na wannan su ne af'al akwai af'alul muqaraba irin su asa da kada da hara da ikhla da da sauransu to akwai kuma huruf su ne kaman inna wa akhawatuha su inna annaka anna lakinna laita la'alla da kuma la'annafiya, annafiya la'annafiya, jins la annafiya lil jins to anan zamu fara da kana wa akhawatuha wato kana da 'yan uwanta kana anan fi'lu madhi ne naqis shi yasa zai zama cikin nawasikh wato fi'li ne wanda bai da fa'ili sai dai yana da isim da kuma da kuma khabar shi yasa wayannan ayyuka ake ce musu al-af'alun naqisa lianna la tarfa'u al-fa'il saboda ba sa yi wa fa'ili raf'a sai dai su shiga cikin mubtada wal khabar su canja masa tsari to sai anan yace tarfa'u kana al wal khabar تنسبه ككان سيدا عمر ككان ظل بات أبها أصبح أمسى وصار ليس زال برها فاتئ وانفك وهذه الأربعة لشبه نفي أو لنفي متبع ومثل كان دام مسبوقا بما كعاد ما دمت مصيبا درحما وغير ماض مثله قد عمل إن كان غير الماضي منه استعمله يترفع كان المبتدأ آه، كان ترفع المبتدا تنوي مبتدا رفع اسما امتين سوناناتا والخبر شي كما خبر الا بار تنسبه تنا مثلا سباني تكانا كان سي كان مثال يتي كان سيدا عمر كما كان سيدا عمر وتو كان تدخل على المبتدا والخبر فترفع الاول ويسمى اسمها وتنسب الثانية ويسمى خبرها فسي كامنا مثال يتي كان سيدا عمر كنان كان سيدا عمر to kaga kana anan ta shiga cikin mubtada wal ne wato umaru sayyidun kenan yanzu anan sayyidun ɗinnan zai koma sayyidan saboda kana ta shiga to in ka zo li سيكتي كان فعل ماضي ناقص ممنوع على الفتح كان فعل ماضي مثلا كافو إن كافو التشبيه سيبات كن مثال كما كتي نحو كان سيدا عمر كان فعل ماضي ناقص ممنوع على الفتح لأنه لم يتصل به شيء سيدا خبر كان مقدما منصوب بالفتحة الظاهرة ko ka ce mansubun wa alamatu nasbihi alfatahatu zahira umar umaru kenan umaru ismu kana marfu'un bi dhammati zahira ko ismu kana marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu zahira kinan asalin jumlan kana umaru sayyidan kana umaru sayyidan amma sai taqrimin khabar din saboda rawi din sai fito wato harafin ƙarshe yana son sai zama ra'un ne to anan kana naqisa ce kamar yadda sauran yan uwanta su ma af'alu ne naqisa in an ce fi'li naqis shine ma la yarfa'u al-fa'il wanda bai da fa'ili amma duk fi'lin da yake da fa'ili to fi'li ne tamun fi'li ne tam kaman zahaba zaidun irin su qara'a amrun su a khalidun fahimar ɗalibu duka waɗannan kaga suna da fa'ili fa'ili shi ke nuna af'alu ne tamma amma wannan fi ne na ƙarshe sa idan ka kawo shi sai ka kawo mubtada ya zama isim na kana ɗin sai kuma kabar a masa nasba ya zama kabaru kana to amma ita kana kala biyu ne akwai kana tamma akwai kuma naqisa yasa suke cewa kana kananani mm, tammatun wa naqisatun to naqisan ita aka fi amfani da ita wa kana Allahu ghafurur rahima wa kana Allahu aliman hakima da sauransu to amma tana zuwa tamma wanda kuma ta zuwa Qur'ani abin nan wa in kana zu usratin fa naziratun ila maisa zu usratin kaga zu din nan shine fa'il na kana din kaga tamma ce haka nan fa in kanat wahidatun aw ta qira'an fa in kanat wahidatun falahan nisfu kaga wahidatun kaga ismu abin nan fa'ili ne na kana amma kira'an wahidatan ta kana ta zama naqisa wahidatan ya zama khabaru kana mansubun wa alamatu nasbi al-fataha az-zahira mun fahimta sai sai ka zo a hadisi sai a ce kana rajulun mimman kana qablakum kaza to kana rajulun dinnan wannan ta ce ba ba bane yanda ake gane ta shine in ka sa wujida ya zama zai iya shiga wurin kana rajulun ai wuji da rajulun rajulun mimman kana ka an samu wani mutum a can baya to ne ka sa da ya ba da ma'ana to shikenan ya zama ta zama tamma to sai ce ka kana zalla ta abha asbaha amsa wa sara laysa zala bariha ka kana zalla wato zalla ka kana ita ma zalla kaman kana take تدخل على المبتدا والخبر فترفع الأول فيسمى اسمها سيأتي اسم الظنة وتنسب الثاني ويسمى خبرها هكذا نبات دا أبها دا أصبها دا أمسا دا صار دا كما ليس سيكما زال فسرا زل يايني بات يا أقوانا أبها yayi hantsi أصبها يا waye gari amsa yayi yammaci wasara ya kasance laisa korewa ne bai kasance ba so sai ka dauko zala da bariha da fati'a da wanfakka fati'a wanfakka wa hadhihi al-arba'a li shibhi nafyin aw li nafyin mutba'a to sai kuma zala mai manan ya gushe bariha shi ma ya gushe fati'a ya gushe wanfakka shine in fakka ya gushe to amma duka yace wa hadhihi al-arba'a nan guda fudun li shifyi nafyin mutba'a wato mutba'a abun bi ne li shifyi nafyin ga makamancin korewa audi nafin ko korewa ko dai ka kaddamar musu da korewa ko kuma da hani shine shifo na biyu kaga in ka zo zala ya kace ma zala ko la tazal ma zala qa'iman ko la tazal qa'iman haka nan bariha ma bariha qa'ima ko la tabrah qa'ima haka nan fati'a ma fati'a ko la tafta haka nan man fakka ko la tanfakka ko ka kawo hani ko kuma ka kawo wato ainihin nafai to idan muka ɗauki zalla zalla ma'anansa ya yi ne in an ce zalla ya yi ne yana abu kenan shi ne asalin zalla wato ya aikata abun da rana kama a ce zallal ajiru amilan dan kwadago ya wuni yana aiki zalla kenan kuka ce in abin nan aka ce zalaltu idan kai ne zalaltu kaiman na wuni a tsaye na wuni a tsaye so da ran ka ce zalla to kana kana nuna kayi ne kana yin abu ne to haka nan irin bata bata kuma ka kwana kenan wato zalla daga huduwar rana zuwa faduwanta bata kuma kwana daga faduwar rana zuwa zuwa huduwanta sai a ce batal marizu muta'alliman batal marizu muta'alliman me kenan yawa mara lafiyan ya kwana yana jin raɗaɗi yana jin raɗaɗi to bi dama ciwo da daddare ne yake tasowa to kaga bata kenan ka ce bittu kaza bittu bahi bittu ainihin bittu sahiran na kwana bana bacci ko bittu iman na kwana ina bacci wa bittu aral ba daniyatin ya anamil ar-rajul al ah, to haka nan abaha shi kuma kayi hantsi kana abu sai a ce abaha kayi hantsi kaman a ce abahal waladu ja'ian yaron yayi hantsi yana jin yunwa wato gari yawa bai karya ba kenan asbaha shi kuma kawayi gari wato da safe kawai sai ka ji ka cikin wani hali to sai a ce asbaha asbaha ar-rajulu nashidan mutumin ya waye gari yana jin yana jin nishadi ya waye gari yana jin nishaɗi. amsa shi kuma kayyin mace amsa tajiru rabihan dan kasuwan yayin yammaci yana mai cin riba wato yayin yana kasuwanci da yamma ya ga ya riba sosai to sai kuma sara kaga amsa din nan daga bayan la'asar kenan zuwa faduwar rana duk da cewa al'umsiya a shari'a tana iya zama da diddirema don an ce asuba kuma daga daga fiton alfijir zuwa rana ta fito ta ɗanɗaga kaɗan, kafin ta ɗanɗaga, in ta ɗanɗaga kuma ya zama a baha zuwa rana ta yi zafi sosai ta kai can karfe ɗaya ko fiye da ɗaya sosai kuma tsara tsara ya kasance amma tsara abin da ake nufi shine a tahawul min sifatin ila sifatin ukura abu ya juya daga wata sifan ya koma wata sifan daban idan ka ce sarar daƙiƙo hufzan, gari ya zama gurasa kaga da yana gari ne aka kwaɓa shi aka dafa shi ya zama ya zama gurasa kaga sarar daƙiƙo hufzan kenan ko ka ce sarar rajulu aliman mutumin ya zama malami kenan da jahili ne kenan da jahili ne su duk abin da zai canja daga wani wani hali ya koma wani hali to ana amfani da sara saboda ka sara yufidu tahwil wato canja abu daga wani kala zuwa ga wani kala ko wani sifa zuwa ga wata wata sifa ne to me bambancin su da kana kana shi yana nuna abun haka yake abun ya kasance haka tuntini ba lalle ya zama da ba haka bane daga baya ya kasance abun da yana nuna a haka yake yau da gobe Shin za a shi ne kana kun fahimta ga ce kana rajulu alima mutumin ai malami ne mutumin ma shi yasa kana tana amfani da abin da kai a baya tana nuna tun da haka abin yake kafin shi yasa fi'li bari in za ka kawo shi kana ba da labarin abin da ya wuce to sai yi amfani da kana sai ka ce kana rasulullahi sama ya wasallam Laila. layla sama ya kasance yana kiyamul layli kaga a can baya kenan to ba abin da ke nuna da baya yi amma tun da yanzu babu shi shi yasa sai kai amfani da kana tun da a baya ne akai ta yi din sai kai amfani da da kana din amma ka ce tsara ba sara kamar da baya yi yanzu ya koma ya koma yana yi to shi yasa a cikin abun nan qur'ani karshe karshen qur'ani inda Allah yake kan siffanta kansa da wasu siffofi da kana yake amfani wa kana Allahu ghafuran rahim wa kana Allahu aliman hakima to idan ka ce idan shi yasa mu mun zo ba mu fassara shi da ya kasance saboda ya kasance na wanda shi zai fahimta da ba haka yake bai zama haka wa kana Allah ghafura Allah mai gafara ne mai jin kai wa kana Allah aliman hakima Allah mai ilimi ne mai hikima shikenan karka ce Allah ya kasance mai ilimi ne mai hikima wani sai hararo kaman da bai da ilimin bai da hikiman sai daga baya sai fassara shi a matsayin ya dauke shi a matsayin fara. to kaga ubangiji ta baya cewa sara don in sara ne to da ba haka bane daga baya ya zama ya zama haka ne to kawai kana kaza dama dama haka yake ubangiji ta ala tuntuni sai zaka yi cewa Allah ya tabbata mai ilimi ne mai hikima ne kaga tuntunin kenan kuma a haka yake bai zai gushe ba yana yana hakan ne to sai kuma laisa laisa ma'anarsa korewa ne korewa kamar ka ce laisa alimu faqihan malamin ba faqihi bane kaga ka tabbatar masa da malunta amma ka kore masa fiqihu cewa baki malami ne amma bai da fiqihu to zaka iya abun nan anan laisa idan ka zo lirabinsa sa zaka ce laisa fi'lu madin jamid wato sandararre ne shi baya canjawa sabani irin su asbaha abaha naqis ne kuma jami al'alimu kaga ismu laysa faqihan kuma khabaru khabaru laysa ah, hakanan abun nan ah, in kaga dama zaka iya sa masa ba'un khabar in laysa ne ka sa masa kamar ka sa masa ba'un sai ka ce laysa al-mudarrisu bi mahirin mai karantarwa ba ƙwararre bane malamin ba ƙwararre bane mun fahimta to bawon din nan da kasa wato kana karfafa korewa ne duk inda aka kore abu aka sa ba'un to yana karfafa korewa kuma wa ma rabbuka bi zallamin lil abid lalle tabbal Allah ba azalimin bayin zamani don ka ce lastu bi bakhilin lastu bi bakhilin to ya fi karfi akan ka ce lastu bakhilan lastu bakhilan ni ba marwaci bane lattu bi khairin lallai ni ba marwaci bane ko tabbas ni fa ba marwaci bane kana ƙara kore abu ne sai ka ƙara wannan ba wani sai don ka zo li irabi kaga zai dan canja ka yi irabul mahalli ne laysa al mudarrisu bi mahirin laysa kaga fi'lu madhin ne naqis ko kace jamid ala على الفتي لأنه لا يتصل bihi shay' المدرس اسم ليس مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة تو بماهر إن كاغا الباء حرف جر ماهر مجرور بالباء وعلامة جر الكسرة الظاهرة تدل على كتي الجار والمجرور في محل النصب اسم ليس الجار والمجرور في محل النصب اسم اسم ليس أنا كاغا كايل إراب المحل كينا to wayannan ayyukan dukkaninsu suna aiki ne ba tare da sharaɗi ba kana da ‘yan uwanta da muka faɗa suna aiki ba sai ka kore wani abu ko ka sa musu wani harafi ba da kana da zalla da bata da abaha da asbaha da amsa da fara da laisa guda nawa kenan guda takwas ko kana zalla bata abaha amsa fara laisa wayanda ba sa bukatan ka kawo musu wani harrafi kafin su yi aikinsu kamar yadda muka misali to amma akwai waɗanda kuma sai an rigaye su da wani harafi kafin suke aiki su ne guda hudu na ƙarshe har ko guda biyar shi ne zala da bariha da fati'a da wanfakka kaga su ma suna cikin ‘yan uwan kana ne to amma da yake su sai an ƙara musu wani harafi kan su yi aiki to wasu ma ba sa haɗe su ma daban suke kawo kana wa akhawatu ka kaga bara aka maka ma ma zala da ma bariha da ma fati'a da man fakkawa da ma dama ba to don ka dauki zala to abin nan dole ka sa masa ma annafiya idan fi'ili ma bi ne sai ka ce ma zalar rajulu qa'iman mutumin bai gushe ba yana tsaye kaga zala ya gushe ne ma zalar rajulu qa'iman to idan filin mudari ka ce la yazalu rajulu qa'iman la yazalu rajulu qa'iman kamar yadda yazo a hadisi ko wa wala yazalu rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba inda Allah siddiqan to a nan sai malamai suke bambance zala ta ma da naqisa domin muna da zala ya zulu zul da zale ya zalu zal zale ya zulu wannan tamma ce ba na kisa ba ne za ka ta eh, abinan zalal ishkal shi kenan kawai rikicin ya gushe kawai kaga wannan tamma ce kenan ya zulu ishkal wa bi haza ya zulu ishkal da wannan ne rikicin yake gushewa to ba za ka ce ya zalu ba don ka ce ya zalu ana neman khabar ta koma ta koma na nisa sun fili ma zai ka ce zul gushe to idan kana son ka kawo na naqisan amma zin duk iri ɗaya ne zala ne idan kana son ka kawo mudari'in sai ka ce ya zalu zala ya zalu la ya zalu mujtahidan bai gushe ba yana yana abin nan kokari la zal mujtahidan karka gushe kana mai mai karka ce la zul in ka ka kauce ka fita daga wannan babin gaba ɗayansa mun fahimta ah, shi ne zala kenan ko sannan <clears throat> akwai bariha bariha shi ma dole sai ka sa ma don bariha shi ma ma'anansa ya gushe ne to sai ka ce ma bariha ɗalibu mushtahidan ma bariha ɗalibu mushtahidan ɗalibin bai gushe ba yana mai ƙoƙari kaga anan ma nasiya ce bariha ما ماضي ناقص ممنوع على الفتح لأنه لا يتصل به شيء سكتي الطالب اسم بريح مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة مجتهدا خبر بريح وخبر ما بريح خبر ما بريح منصوب وعلامة نصب الفتحة الفتحة الظاهرة فهكذا كإيسا مثلا نحي يأتي وهذه الأربعة فاتئة وانفك وهذه الأربعة li shibhi nafyin aw li nafyin mutba'a zaka yi cewa la tabrah mujtahidan kar ka gushe kana mai kokari kamar la tazal zakiran kar ka gushe kana mai kana mai muzakara to kana mai tinawa to sannan kuma kan iya shafe maɗin ko harafin nafayin amma sai a kaddara shi sai a kaddara shi kaman an fi an fi an fi sashi a mudari kaman abrahu abrahu qa'iman ai la abrahu qa'iman wannan da ka in kace abrahu qa'iman cewa da kai qa'iman din nan sheke nuna akwai abin da ka shafe to shi mai jin larabci ya sani cewa ka shafe sai ya sai kaddara maka kamar yadda yake cewa wa abrahu ma adama Allah qaumi bihamdillahi muntadiqan mujida wa abrahu ay la abrahu ma adama Allah qaumi bihamdillahi muntadiqan mujida wato ba zan gushe ba da godiyan Allah ba zan gushe ba da godiyan Ubangiji ta'ala ina mai fada ina mai kyautatawa ma a Allahu ƙaumi matin Allah ya dawamar da mutane na so wasu sun fassara muntadiqan wanda yake aje dokinsa a gefe mujidan mai kyautatawa ko kuma wanda yake zuwa da jawad shine ainihin ingarmar doki to sai fati'a aila abrahu na aila abrahu kenan an shafe ladin to sai fati'a fati'a shi ma ma'anarsa ya gushe ne to shi ma zaka sa masa ma ka ce ma fati'a sahafi ma fatiha sahafiyu mukhbiran dan jaridan bai gushe ba yana bada yana bada labari ma fati'a kenan ko ka masa ko ka sa masa nahayi ka ce la tafta'u la tafta jalisan Kar ka gushe kana zaune kaga dole sai ka sa kayi nafayi ko kayi nahi shine shirku nafin kenan to shi ma ana shafe shi musamman muzari'in sa don ya zuwa qur'ani qalu tallahi tafta'u tadhkuru yusufa hatta takuna haraban aw takuna min alhalikin tallahi tafta'u nar da Allah gace sun ran da Allah tafta'u ai la tafta'u baka gushe ba kana tina yusuf har sai ka zama baka da lafiya ko kuma wanda yake cikin halaka ko wanda ko wanda zai halaka to kaga taftau din la taftau ne duk haka malamin tafsiri suka fassara shi to ka kaddara ladin kenan to sai in fakka in fakka kun san fakka ai go fakka ya warware abu ya ya cire abu mm, abin nan fakku raqaba fakku raqaba kaga yan tabaiwa kenan to in fakka ya rabu da kansa ziyadatu alhamzati wan nun tufidu almutawa'a kaman kasara ne ya karya in kasarafa ya karye da kansa ya karye naqala ya ciro in taqalafa ko da yake wannan ziyadatu alhamza ne wa wattashi ma yufidu almutawa'a din yufidu almutawa'a to kaman qalaba ne sai ka ce in qalaba qalaba ya juya abu in qalaba kuma ya ya juya da kansa to haka nan in fakka ya rabu da kansa to sai ka ce man fakkal abu nasihan uba bai gushe ba yana mai kyautatawa ɗansa kaga man fakka kenan to in kaga dama zaka ce la tanfakku nasihan kar ka guje kana mai nasiha kana mai kyautatawa la tanfakka kenan ko la tanfakka saboda la din nahiya ce anan wanda da aka ce la an fakku qa'iman ta zama nafiya kenan nan din ban gushe ba ina ina tsaye shi ma ka iya sharewa ka ce ta tatakallam ai la tanfakku ta ka gushe ba kana ta kana ta magana to sai abin nan sai sai sai dama ce wa mithlu kana dama masbuqan bima ka adima dumta musiban dirhama وغير ماذ مثله قد عمل إن كان غير الماذ منه استعمل ومثل كان مثال كان داما وتداما مثل كان إتما داما كمان كان تكي أيك أما مسبوقا بما ذارق أيت دما كعادي ما دمت مصيبا درهما كعادي درهما كباد درهمي ما دمت مصيبا ما تكر كاساونه to kaga ita ma dama sai ka rigaye ta dama amma me bambancin maɗin dama da maɗin zala da bariha da fatiya da infaka bambancin shine ma zala ma bariha ma fatiya man fakka wannan maɗin nafiya ce tana korewa ne amma ma dama kuma maɗinta masdariya ne zarfiya masdariya ce zarfiya ta korewa ba ne ita tabbatarwa ma take yi idan ka ce adi dirhaman ma dumta musiman. ka ba da dirhami matukar kana samu kaga ba a ce in ba ka samu to nan ma din da take nuna maka lokacin abu ne a mudda da waka musu ka bayar a lokacin da lalle kana samu a lokacin da kake samu wannan kamar faɗin ubangiji ala wa ausani bis salati waz zakati ma dumtu hayya hikaya daga annabi isa kaga ma dumtu hayyan matuka ina raye kaga ai muddata dawami hayya muddata dawami hayya wato a lokacin da nake raye shi yasa ake ce mata masdariya kuma abun nan zarfiya don tana nuna lokaci shi yasa ta zama ta zama zarfiya din kuma tana nuna masdari shi yasa ta zama masdariya don ma'ananta dawami kaga akwai dawami a cikin muddata dawami hayyan kaga muddata zarafi ne zarfu zaman ne dawami kuma masdari ne to shi ta zama zarfiya masdariya zarfiya kaga ba irin waccar bane wanda take wanda take nafiya ma ba irin ta bane to shi dole sai ka rigaye ta da da, da abun nan da ma kafin ta zama wato ainihin ta, ta yi aiki saboda haka inda zaka cire ma din ka ce ka ce ka ce dama qa'iman to da qa'iman sai ya zama mai sai ya zama hal kawai ya dawwama yana tsaye ya zama hal kawai amma ba za a ce masa isimu na kabaru dama kabaru ma dama ba amma yanzu ma adi ma dumta musiban dirhaman kaga adi filu menene filu amrin ne mamnu ala sukunu alamatu sukuni hasfu harfil illa hasfu harfil illa to kaga dirhaman can gaba din shine maf'ulun bihi din wa fa'ilu damirun mustatirun taqdiru anta dirhaman shine abun nan shine maf'ulun bihi to ma dumta musiban to abun da shine muhallu shahidin mu ma masdariya zarfiya dumta dum din nan fi'lu madhin ne naqis mamnu ala sukun litisa'ilihi bi bamir raf'i mutaharrik shine at-tawul mutaharrika shi kuma tu din ta din damiru raf'in ne mamnu ala fi mahalli raf'i fa'il kaga afwan fi mahalli raf'i ismu ma dama ismu ma dama kaga musiban kaga shi kuma khabaru ma dama ne mansubun wa alamatu nasbihi alfataha az-zahira kun fahimci ne ramin to ce wa ghairu madhin mithlahu qad amila in kana ghairu al wa ghairu madhin wanda ba ma bi ba kad amila shi ma ya aiki mislahu irin yanda ma bin yake aiki yanzu duk misalin da muka yi ma dama ko ma zala ma fati'a man fakka ma bariha da ma dama dukkanin su fi'li ma bi ne to wanda ba ma bin ba ma yana aiki irin nasu shine kaman mudari'i kaman abin nan a masdari kaman ismul fa'il amma sai ce in kana ghairal mabi min hustumila in kana stumila idan ya kasance an aiwatar da ghairul mabi wanda ba mabin ba minhu daga gare shi kenan akwai wa'anda ba su da wani sai mabi shine kamar mai kenan kamar laisa da dama shi laisa shi yasa muka ce jami ne kamar asani la yati minhu mudari'un wala amrun ka ga laisa ba za ka ce yalyesu ko ilyas ba ba ji laraba suna faɗa ba laisa kawai sai za ka ce lastu kaga lastu kuma ma bin ne har yanzu ne wa lastu ubali hina uqtalu musliman ala ayi jambin kana fillahi masra'i kaga lastu da laisa kawai ma'ana fili ma bi ne kawai ke zuwa to wannan kawai misalin sa ɗaya ne na ma bin kawai laysa rajulu qa'iman laysa talibun mujtahidan laysa talibu najihan to haka dama shi ma shi kuma dama yana da mubari'insa yana da amrinsa amma kuma ba zai maka aikin ma dama ba ba zai maka aikin ma dama don ba a samu larabawa larabawa suna faɗa ma yanzu in kace ƙari'an ka dawoma kana mai karatu to ƙari'an ya zama mai ya zama abin hal ya zama hal ne masu to inda za ka sa man ka ce ma dun ƙa'iman to gwaranci kawai kai bai da wani ma abin nan ma dun qa'iman to me ma din ba ta da mahalli to don ka dauki mudari kuma ka sa ma to ka kore ne ma ya dumu qa'iman bai dawwama yana tsaye ba kaga ka kore ne ba ta zama masdari ma ma ya dumu najiyan ba zai zama masdar ba ta zama masdariya ba sai ta zama nafiya to shi yasa ma binta kawai aka samu tana shiga irin wannan babin ma dama kawai ko ma dumtu ko ma dumta ko ma dumna kaga dum mazi ne kenan iya wannan mazin su ne to amma sauran fa ana samu ka Manzala zala tana da yazalu tana da za'ilun tana da zawal haka ne in ka ɗauki irin su kana kana ya kunu kun irin su zalle zallu zalla zalle zallu zalla hmm. mabinsa kenan ko eh, kamar shakka shukku ne shakka shukku shukka ko khaffa khaffa khaffa so da ka zalle zallu sai ka ce zalla don yushtaqul amru min al-mudari kaga shi inda magana ta koro yana maka mazi ake nufi ko kuma ko mudari insa kaga irin su bata ya bitu sai ka ce bit ba ta ya bitu bit kaga saboda ya bitu kace ai kaga abin nan eh, ya zama abin nan eh, abin nan ya bitun nan abin nan ne ya dribu ne babu zaraba ya dribu ne to sai kace bit sai za ka ce bit bit to amma inda ya kulu ne sai kace kul, yushtaqu amru min al min al-mudari qala yaqulu qul ma la yamilu mil khafa ya khafu sai ka ce khaf sai ka ce khaf kaga saboda nasaba kaiwa ainul kalma al-mudari'in to haka nan duka irin su sara yasiru to idan ka dauki kana ita ne aka fi aka fi jujjuya ta duk da sauran ana juya su amma kana ita tafi samun wannan canje canje to takan zo da mudari'i kaman yakunu to yakunun ma aikin kana take yi inda kamar yadda zaka ce kana talibu mujtahidan haka zaka ce yakunu talibu mujtahidan kaga talibu ismu yakunu mujtahidan kuma khabaru yakunu shi yasa ubangiji ta'ala ya abun nan wa yakuna ar-rasulu alaikum shahida wa yakuna ar-rasulu alaikum شهيدا وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا ويكون الرسول كذا الرسول شنو اسمه يكون shahidan kuma shine khabaru yakunu din to khabaru kanan kenan khabaru kanan to haka ne dai iya zuwa a mabi abin nan a amri ko qul kunu hijaratan aw hadida qul kunu hijaratan aw hadida kaga kunu kaga kunu kaga fili mabi ne a fili amri ne fili amri ne bi فعل أمرين مجزوم بما بحذف النون لأنه من الأفعال الخمسة قوم al sukun wa وعلامة abin nan sukunihi hasfu annur wanda suka ɗauka mabniyi ne to kaga wawul jama'a shine isimu kunu din ismu kanan kenan mamniyun ala sukun fi mahalli raf'i Isimu kana wawul jama'a kenan to kaga hijaratan shine shine khabaru kana kaga mansubun bil fatahati zahira so ko kuma yazo a matsayin abin nan ismul fa'il ismu ne ya zo a kaman a siffan ka'inun ba ya sun alfa’i ba kaman wa ma kullum man sha bashashata ka'inan akhaka idza lan tulfihi laka jida wa ma kullum man sha bashashata ka'inan akhaka idza lan tulfihi laka jida ba duk wanda yake maka fara'a ne zai zama dan uwan ko abokinka ba in dai ba taimakon ka lokacin da ka shiga halin kakani kai wato dan uwanka shine wanda zai taimaka maka in ka shiga wahala amma ba duk wanda yake dan maka fara'a yana dan maka dariya zai zama wai shine dan uwanka ko abokinka ba to anan kaga da yace ka'inan goma kullu man yubdi bashashata ka'inan akhaka to ka'inan kaga ka'inan ismu fa'il ne ismu fa'il ne na kana yakunu to anan ismu kana din damiri ne a cikin ka'in din saboda ismul fa'il akwai damiri a cikin sa huwa to menene menene khabaru ka'in din shine akhaka akhaka akha din kenan ko aga yake ce akha abun nan khabarun ne khabaru ka'inun ne mansubun mansubun bil alif li'annahu min al asma'i sittah kuma ko kamanta ne akhaka warfa biwawin wansibanna bil alif wajrur biya imma min al-asma asif min zo in subatan abana wal famu haythu al-mimu min hubana abun akhun hamun kadhaka wahanu ونقص في هذا الأخير أشهر وفي أب وتاليه يندر وقصرها من نقصهن أشهر صدق أخاك كاغا منصوب بالألف لأنه من الأسماء الستة to kaga anan ka'inat din nan shine yayi wa kaka nasaba kaga ismu ka'in ne kenan to kaga shine kuma shine kuma kana to yakan iya zuwa kuma a masdari kaunu ɗin kawai shi ma kuma yi aiki kaman bi bazlin wa hilmin sada fi qaumihi alfata wa kaunuka iyahu alayka yasiru bi bazlin wa hilmin sada fi qaumihi alfata da kyauta da haƙuri, wato mutum yakan shugabanci jama'ansa kasancewanka hakan ɗin ko mai sauƙi ne to kaga wa kaunuka iyahu kaunu din kaga kane kunu kaunan ne kaga mazari ne to shine wa iyahu nasaba kaga kaunu kaga mubtada ne wa huwa mudafun kafun din nan damirun muttasilun manwi al fatah fi mahalli jarri majrurun bil idafa to kaga ina isimu kana anan damiri ne a cikin wannan mazarin kaunu to sai ka ce iyahu iyahu din nan damirun ne mansubun ko kuma damirun ne mabniyun ala dhammi fi mahallin nasbi khabaru kaunu khabaru kaunu shine khabar na na kaunu din to saboda haka duk yanda ka jujjuya kana to tana aikin ta indai na kisa ce za ta yi wannan za ta yi wannan aikin to haka sauran ma idan ana iya jujjuya su yanda aka jujjuya wato ainihin kana din anan za mu tsaya akwai mai tambaya وصلى الله وسلم وبارك على النبي الكريم السلام عليكم ورحمة الله